jiya an fafata a wasannin neman shiga gurbin cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 kamar haka kungiyar kwallon kafa ta liverpool na kasar ingila ta samu nasarar doke hoffenheim da kwallo hudu da biyu yayin da slava braha suka sulhunta sifili sifili tsakanin su da afon ita ko hoffenheim ta samu nasara ne kan karaba da kwallo biyu da daya yayin da sporting ta lallasa fc psb da kwallo biyar da ɗaya a gidanta csk moscow kuwa na ƙasar rasha ta samu nasara ne akan young boys da kwallo biyu da ɗaya bayan kammala wasan ajiya a yau kuma za a fidda jerin jadawalin rukunin gasar ta UEFA Champions League na shekara 2017 zuwa 2018 za a yi ne a Monaco na kasar Faransa da misalin karfe 6 na yammaci agogon Najeriya Nijar Kamaru da kasar Chad inda kungiyoyi 32 da suka fito daga nahiyar Turai za su kece raini a tsakanin su don neman wacce za ta zamo zakara a gasar ta bana inda a shekarar da ta wuce na shekara 2016 zuwa 2017 kungiyar kwallon kafa kafa Real Madrid ta lashe a karo na goma sha biyu akan kungiyar kwallon kafa ta Juventus. A karon farko kuwa kasar Ingila ta samu kungiyoyi biyar da za su wakilce ta a gasar ta nahiyar Turai wato UEFA Champions League. Kungiyoyin kuwa sun hada da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wacce ta lashe Premier League na kasar a shekara 2016 zuwa 2017 sai Manchester City sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta samu nasarar daukan kofin European League na shekarar da ta wuce sai kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ta zo ta biyu a gasar Premier League sai Liverpool da jiya ta buga playoff ta samu nasara akan Hand haka kuma a yau din ne za a da zakaran gwarzon kwallon kafa na nahiyar turai na shekara 2017 a wannan farfajiya da za a fidda jerin jaddawalin wanda aka fidda jerin sunayen yan wasanni uku da za su fafata da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Lionel Messi da Cristiano Ronaldo na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Buffon na kungiyar kwallon kafa ta Juventus haka kuma a yau za a ci gaba da wasan neman gurbin cin kofin european league na shekara 2017 zuwa 2018 ga kuma kaɗan daga cikin wasan da zai gudana a yau diamond cube za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta maritimo ita kuwa sharif za su fafata da legia wals ne yayin da zenit za su fafata da utrecht ita kuwa sodoba za su warje gumi da kungiyar kwallon kafa ta luda garet yayin da fana bace za su karɓi bakuncin vada skoji ek etem kuwa za su fafata da club braga ne yayin da atletico bilbao za su da gumi da panathinaikos ita kuwa shangdai 79 za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta ac milan yayin da rosenborg bike za su da gumi da kungiyar kwallon kafa ta ayas za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 5 na yammacin yau har zuwa karfe 8 na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad idan muka leka kasar ingila kuwa a jiya an gwabza a gasar cin kofin english football league na shekara 2017 zuwa 2018 ga kuma sakamakon wasan yadda ta kaya a jiyan kungiyar kwallon kafa Newcastle ta sha kashi a hannun Nottingham da kwallo uku da biyu ita ko Huddersfield Town ta samu nasara ne akan Rotherham United da kwallo biyu da yayin da Cheltenham Town kuwa ba ta da daɗi ba hannun west ham da kwallo biyu da ɗaya ita ko ƙungiyar ƙwallon kafa ta blackburn rovers ta sha kashi a hannun bolle ne a gidanta da kwallo biyu da ɗaya da stoke city ta lallasa rochdale da kwallo hudu da babu a wasan sada zumunci ko da aka yi na tsakanin ƙungiya da ƙungiya a jiya ƙungiyar ƙwallon kafa ta olympiacos bolos sun tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Niki Bolos. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara ne akan Florentina da kwallo biyu da ɗaya a Veneval. har ila yau a kasar ta ingila mai jagorantar tawagar kungiyar kwallon kafa ta ingila wato kaftin ɗinta Wayne Rooney a jiya ya ajiye takalman taka ledarsa wa ƙasarsa ta ingila Wayne Rooney ɗan shekara talatin da haihuwa shi ya zamo zakaran dan wasa wanda ya fi kowa zirar kwallo a kasar ingila inda ya buga wasanni 119 ya jefa kwallo 53 a tsawon shekarun da ya yana bugawa kasarsa Warini ya ce ya ajiye takalmar sa ne domin ya ba wa matasa 'yan baya na ƙasa da shi su zo masu taka rawar gani a ƙasar tasu don su ba da gudunmawansu inda ya ce yanzu ya mai da hankalinsa ne zuwa kungiyarsa ta everton wanda ya koma daga kungiyar kwallon kafa ta manchester united a shekarar nan a wasan da kungiyar kwallon kafa ta everton din kuwa ta yi a satin da ta wuce na premier league ranar litinin royal Ruin din shi ya jefa kwallo wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City inda suka tashi ɗaya da ɗaya a gidan Manchester City a cikin minti 35 dan wasan ya samu nasarar jefa kwallon. A kwara kwanan nan ne ko mai horar da tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila Southgate ya bayyana aniyarsa na ci gaba da amfani da ɗan wasan a tawagarsa na ƙasar ingila wayarin ya zo ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasarsa ta ingila ne a lokacin iya matashi ɗan shekara 17 inda ya shafe shekara 14 yana fafatawa wa ƙasarsa ta ingila huta lafiya